a wannan rana ta yi daidai da ranar 27 ga watan 8 na shekara ta 2009 ta miladiya kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin da 'yan a fara karatun wannan dan uwa ne yake cewa a malam ka ya halatta a yi sama da raka'a goma sha ɗaya a sallar to da me masa dalilan malaman da suke gani bai halatta a yi sama da shekul albani a cikin littafinsa Tamamul Minna Eto eh inda wannan dan uwa inda tuna lokacin da yi gani a cikin nawa ai akwai abinda akwai hujjar da aka ambata wanda yake hujjar da aka ambata ita ce ita ce jawabi akan a waɗanda suke ganin ba a yin sama da haka kamar dinin albani rahmatullahi alaihi kuma na yi ishara ga cewa wannan shine ra'ayin waɗansu daga cikin shine ra'ayinsa amma wannan ra'ayin kuma kowane malami yana ijtihadi wanda ijtihadin sa ya dace da daidai yana da lada biyu wanda ijtihadin da lada daya amma ba za a bi shi ba a ijtihadin sa idan malami ya ijtihadi ya kuskure ba za a bi shi a wannan ijtihadin ba kamar a wannan qadiyya a dalilin da ya sa ya halatta a ga sama da raka a goma sha ɗaya ne annabi sallallahu da wasallam ya yi sallar dare sama da raka a goma sha ɗaya ya yi sallar dare raka a goma sha uku kamar yadda ya zo a hadisin Zai ibn khalid al-juhani kamar yadda ya zo a hadisun abdullahi dan abbas a cikin sahihai kamar yadda ya zo a hadisun aisha ita kanta a cikin sahih muslim saboda haka tahajjudin annabi sallallahu alaihi wasallam sallar dare salo salo kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ya yaya za a yi sallar dare yace salatul layli matna matna kai raka'a biyu sannan ka cika da mutum wannan ya nuna kan cewar babu iyaka ta iya adadin raka'a da zaka in kai raka'a biyu kai wutri raka'a ɗaya, ka yi sallar dare za ka yin tarawih da wannan adadin in kai hudu da wutri ɗaya, ka yi tarawih in kai kamar yadda aka yi a zamanin sayyidina umar a zamanin sayyidina umar raka'a goma ake yi sannan a yi shafa'i da ne. daga baya waɗansu daga baya aka koma raka a ashirin duk da yake shan nasir din albani ya ba a kwanan hadithin amma raunana shi ba shi da fuska yau hmm? ne wanda yake ingantacce ya tabbata da asani a waɗanda suke ingantattu kuma ayyukan sana sun karfafa wannan ma'ana kamar yadda na ambata cewa tun zamanin umar ibn aziz ake sallar tarawih a madina raka 36 har imam malik ya zo wannan kuma dan haka ne ma a cikin mudawwara ya ce babu wani takura ga mutane yadda duk suka samu su sallar tarawih su samu su mun taso mun da mutane a madina suna yin raka 36 domin mutanen makarta 20 suke hudu kamar yadda yanzu ake yi a haramai mutanen madina su yi raka 39 abin da ya samu mutanen madina suka mai da shi 39 shine a mutanen makka idan suka yi raka a hudu sai su tashi su dawaki to sai suka ce to mutum da babu mu wannan dawaki a maimakon dawaki sai mu ƙara raka a biyu a kowane dawaki mutanen makka shi yasa sai na mutanen madina ya koma 36 wannan tun a zamanin umar ibn umar ibn abdulaziz daga cikin dabakar tabi'ai daga cikin tabi'ai duniya da su yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su abu hurairah ya riske su saboda haka tabi'i ne ai kuma suna daga cikin al'ummar mufabbal suna daga cikin magabata na gari suna daga cikin asarar salafus salih haka zalika imamu malik yana daga cikin asarar salafus salih wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su ya ce su ne khairu su ne khairu nas akwai matsala ce wanda take banga ya ce ba matsala ce lafiya ba wanda ya ce matsala ce wanda take a hujjojinta a bayyane suke da duk wanda yake ɗalibin ilimi sai dai idan shi wani yana da ƙarin rikici ya iya zuwa ya same ni a wani lokaci da nake da faraga sai na bayyana masa kuma in bashi abubuwan da zai duba da kyau tambaya ta biyu wannan ya ce don allah ina son a yi min ƙarin bayani akan halarcin aikin banki ko da a bisa larura ne aikin banki akwai tafsil a cikinsa akwai tafsil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mai cin riba da mai bayarwa da mai rubutawa da mai shaida saboda haka idan aikin mutum a banki irin aikin wato a rubutun bashi da ruwa din ne ko shaida a ciki to wannan tabbas a ya shiga cikin la'anar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to ya aikata harama. ba zai halatta amma idan kuma aikinsa dan kamar kamar direba ne ko kuma wani aiki wanda yake bai danganci mu'amala wato tabbatar da mu'amala da ba to wani wasu malamai suna gani a babu laifi bina kan cewar mutum zai iya aiki a ƙarƙashin wanda yake dukiyarsa ta haramu kamar yadda sahabbai suka aka samu waɗanda suke yin ƙorago a hannun yahudawa tare da kuma kan cewa su yahudawa masu cin riba ne to haka wanda yake mu'amala da riba babu laifi idan kai aikin da za ka yi masa halal ne wato ujara sai ta zama to ijara ce sahihiya kai abin da kai masa aiki ne wanda Allah ya halatta maka kai da gurin kuma gurin ka kake ci saboda kai idan ya baka kuɗi idan ka ci wannan kuɗi ka ci halal ɗinka sabanin ka karɓi kyautarsa wanda yake duke ga baki ɗaya haramun ci ne ba a karɓan sa amma za ka iya aiki karkashin sa idan aikin da za ka yi masa aiki ne na halal dan haka ne malamai suke cewar aikin banki bai halatta ba saboda da cewar mu'amalar da bai? amma idan aikin da za ka yi na mu'amalar riban ne amma in ba na mu'amalar da ba ne to wannan sai a fara shi wato ya to a fitar da shi akan cewar yin aiki ga wanda yake dukiyarsa ba ta halal ba a larura babu zancen a ce larura larura shi ne abinda zai kai zuwa ga karasa abinda abinda za ka rayu abinda zai kai zuwa ga karasa rayuwa ko karasa amfanin gabar jikinka ko kuma amfanin wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki baka da jikinka kamar ganinka da jinka da sauransu wannan shi ne za a ce larura to ita ce take halatta aikata abin da yake haram na haka ko da babu larura da za ta kai ga mutum a ce sai ya yi irin wannan aikin tunda duk wanda yake tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita alaikum salaam. direban banki da direban gidan giya suna da bambanci direban banki hidima yake yi a wadda take wannan hidimar za ta iya zama tuwa ba ta za ta iya zama ta halarci kamar ɗaukar kuɗi ya ɗauki kuɗi daga babban banki ya ke zuwa wannan banki kuɗi ɗin nan na mutane amma shi kuwa mai dabban giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci shi yace la'ana Allahu sharibal ham ham وآكلها شارب الخمر وحاملها وعاصرها ومؤتصرها يا أمر سوغوما يجي الله يسيني daga ciki yace wa hamila mai daukar to da direban da yake wanda yake aiki direba gidan giya shi aikin nasa haramun dakon giya da yake yi haramun amma dakon kudin banki za a ce ne ba haramun bane kamar yadda shuka dalilo a gonar bai yahudi da ci riba ba haramu ba ne aiki ne wanda yake ya halatta a yi ba a sallallahu lari wasallam bai hana bai hana a yi wannan aikin ba shari'a ba hana a yi wannan aikin ba amma idan mutum aikin da zai yi wanda shari'a ta zo da nassi kan a hana shi ne to sai ya zama to mahimmin an huli zaki an hana shi da ainihin zatin shi wannan aiki. eh waɗansu suna faɗan wannan cewa idan musulmi ba su aikin banki ba dukiyar al'umma za ta koma hannun waɗanda ba musulmi ba karfin wato tattalin arzikin al'umma zai koma hannun waɗanda ba musulmi ba wannan gaskiya wato fahimta ce wadda take a ragaggar fahimta domin idan da kama a ce babu yadda za su dole sai sun yi wannan mu'amala shi ne za a amma yanzu da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ma al'umma wato a badi musaya na shari'a shine bankunan musulunci wannan hujjar ba hujja ba ce abinda musulmi suke a sauran ƙasashe ke suka kan bankunan musulunci ya zama tokar cewa idan an ce tattalin arziki wannan ya sukantu da riba to ga tattalin arziki wanda yake babu riba ce to da haka maganin halin da muke ciki ba shi ne a ce da larura ta sanya mu dole mu mu shiga cikin mu'amala da riba ba mai aiki a bankuna da da tattalin arzikin musulmi a ne mai kokarin kafa bankin musulunci mai kokarin kafa bankunan musulunci da harkar hada-hadar jari ta musulunci wanda za ta sa ya zama mun tsare dukiyarmu mun yi kuma mun zama kafa tattalin arzikinmu a bisa tsarin shari'ar Allah madaukakin sarki sannan wannan yana tambayar cewa shin ya halatta uba ya yi wa ɗansa ko ‘yarsa kyauta bai baiwa sauran bai baiwa sauran ba yin adalci a cikin kyauta da 'ya'ya wajibi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ran a ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baban Nu'man ibn al-Bashir ya ɗauki kyauta ya ma ɗansa Nu'man sai uwar ta ce je ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida ya je ya ce ya Rasulullah ina shaidar da kai wannan kyautar na yi ma ɗana sai ya ce dukkan ‘ya'yanka ka ba su ma kwatankwacin wannan kyautar ya ce a'a ya ce ita ƙulaha wa'a a dino bai na aurare ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin iya a tsakanin iyayen a wani hadisin aka rubuta da riwaya shin kana so su zama to wajen yi maka nagarta duk sun yi daidai kowa da kowane da ke sai maka biyayya kana so kowa maka biyayya ya ce eh ya ce to ka ji to ka yi adalci tsakanin su wajen kyauta a wata riwaya ya ce kada ka shaidar da ni ka shaidar da wani na ni ba da shaida akan zalunci to na kake ne makanta wannan bai halatta ba amma babu laifi idan ya zama to cewar kyautar tana da wata ma'ana kamar alin misali mukafa'a ce abin da ke nufi da mukafa'a wato sakai kyakkyawan sakamako akan wani abu wanda ya yi kamar wanda yake yana taimaka ɗawainiya ka keɓance shi da ba shi ta kyauta kan wannan ɗawainiyar da yake wannan ya halatta kamar yadda malamai suka ambata da wani wannan zai rawato kamar a misali wato lada ne da kake masa da ujira da kake bashi akan kai ko wanda yake yi mata inda wannan ma'ana ne ya halatta na domin wato ba shi da lafiya kana ganin ba zai iya neman abinsa ba sai ka keɓance shi da wani abu na kyauta a duk wannan wannan a wajen adalci domin a idan ya zama cewar an hana ka ka keɓance shi da yi masa wasiya to haka zai ko wajen kyauta ma ba za ka keɓance shi da yi da ba shi wani abu duk da yake kana ganin kan cewa mai rauni ne duk da yake kana ganin kan cewa mai rauni ne sai ka ji tsoron Allah a sarki a wajen mu'amala da shi domin su ɗin su ma masu rauni ne sai dai inda yarda su idan da yarda su domin haƙƙin su ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman da ya ce baya shaida akan zalunci ya nuna kan cewa haƙƙin sauran yara ne inda yarda su inda yarda su ya yarda da su kan ya keɓance shi da wani abu saboda rauninsa da wannan ya halatta amma dai ya nuna cewa haƙƙin nasu ne wannan tambayar da yake ya rubuta ta da tsawo ya ce tambaya ce akan kasuwanci wato in mutum ya zo sayan abu a wajensa ba shi da shi sai ya je kantin makwabcinsa ya je ya karbo ya kawo mutum a ba kuma zai ba shi ba zai ba shi kudin ba sai idan mutum ya bayar sannan sai je ya kai ma wancan wanda ya dauko abin a kantinsa ya ba shi sa ribar shi kuma ya soke ta wai ya ji an ce a gaban wani malami an yi haka cewa ya ce wannan bai halatta ba kuma riba za ta iya shiga ciki a babu riba a cikin nan sai dai an aikata an saba ma wato ka'idar shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi' ma laysa inda kada ka sayar da abin da baka da shi mutum ya zo shi sai abu baka da shi sai ka ce a a abin nan a ku kulla ciniki sannan ka je ka kawo masa idan wannan surar ne ciniki ne ma laysa inda idan kuma ya ce bari in je in kawo wata bari in je in kawo wata to kaga wannan maganar cewa bari in je in kawo wata kaga bai ce barin sayar wata in ya ce bari in je in kawo wata kace je ka kawo mu to kawo kin tashi? Kawo kin tashi akan ya je ya kawo maka wannan dan haka idan har ka wakil tashi akan wannan lokacin da ya kawo abu sannan sai ku yi shi akan wannan shi kuma da ya je ya karɓo daga wajen wancan idan ya je ya karɓo shi da niyyar cewa kawo abin ka je in sayar maka ya bashi in ya ce kawo ga wani zai sai abu ya karɓa kamar ya ce ba na abin ka ne zan je in sayar maka shi ma wannan wakilci ne to irin wannan ya halatta da zimmar cewa ya yi masa wakilci ne a kan cinikin ba a kan cewar wato ya sayar masa abin da yake baya hannunsa amma an suka kulle shi ya ce nawa za ka siya ya ce kaza ya ce to kawo kudin sannan ya karba sannan ya je kawo masa abin ko kuma ya ce to sai in je kawo amma bayan sun riga sun kulla ciniki to wannan shi ne abin da bai halatta ba sai dai idan sun kulla cinikin ya ce masa to ba ni da shi amma ka ba ni shi a matsayin sautu bari je in kawo mata to wannan sharaɗin sautu zai hau kai shine cinikin salami a idan cinikin sanani shi ne ka bayar da abu ka faɗi sifarsa sannan a a kawo maka ka bayar da kuɗin saya ka faɗi sifarsa sannan shi ne zai kawo maka ciniki ya kuma in an ɗan jinkirta ba da kuɗin ko ɗan lokaci ƙanƙani babu ne saboda haka idan ya ce kamata ya yi tuma su masu irin wannan ciniki su san ka'idar shari'a a cikin irin wannan nau'i na ciniki mutum ya zo sai a wajen ka baka da shi amma ka san za ka iya samu a wajen mai a wajen ɗauɗuwarka wanda ke kai ma za ka iya samun wani ba a ciki sai ka ce to nawa za ka siya mu yi cinikin ka kawo zan je kawo maka shi ya zama to a matsayin ka bani shi a matsayin sautu shi ne cinikin asala in ka yarda shi ke nan almusulmi na ala shuruɗe in ba ka yarda ba ka ce a ne zan je nema a wannan idan shi ya karɓa a matsayin kan cewa cinikin sallah ne wannan ya halatta wannan shi ne wanda ke ganin tahrij akan wannan domin kada ya zama to an tsananta wajen ta'amulin da mutane suke yi a fitar da cikin domin illa da ke nan ba riba ba ce bai ma ne su inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tabi ma ne su inda kada ka sayar da abin da baya abin da baka da shi domin illa a nan wajen shine idan shine wannan wanda ka zo za ka sai abin a wajensa alal misali cikin mota ya zo zai sai mota sai ka ce a wace irin mota kake so honda civic kai shi gaban jin kawo wani ba shi da ita sai ya je a ya je wajen makwabtansa ya ɗauko honda civic kafin ya kawo honda civic wajen wanda zai saya domin a kullum ciniki sai aka yi hatsari aka yi hatsari fitila ta a fitila ta fashi to waye zai lamu wannan waye zai ɗauki lamu eh wanda ya ɗauko shi zai ɗauki lamuni ba mai shi wannan abu ba to in ku shi ne ya ɗauki lamuni in ku shi ne zai ɗauki lamuni to an fara jibi ba ba za ka ce masa ya ɗauki asara ba sannan kuma ka hana shi shirki ba in shi zai ɗauki lamuni amma idan da zai ce to ai ni dama kawai an wance ana so ne ke za ka ɗauki asara hmm, ni kawai lami ne to wannan shi ne ya halatta amma in shi zai ɗauki lamuni akan cewa ya sayi ka bashi ne a wajensa zai je ya sayar da ita to wannan sai ya zama to kan cewa bai zama to bai kuma nisa inda ba ya sai abu ya ɗauki zama ɗin ya je ya sayar domin ya ɗauki ya yi zai ɗauki asara idan kuma bai wannan mutum bai saya ba in ya dawo masa da shi sai ya zama to a matsayin al'iƙala zo mai ciniki wato warware shi idan ta wannan sura ne aka yi insha Allah wannan dukkan su mafariji wanda yake malamai za su iya dubawa su ba a ah, Na.

ta ba shi mafita ta khiyarun gabar wato zaɓi na wanda aka yi makamun a cikin jirgi cewa in ka doki hanci na za a wani shi shi ne khiyarun gabar in ka doki hanci na na da zaɓi warware shi to idan ya zo ya zama to an samu sani ba dubu biyu abin da ake abin da ake sai da shi dubu biyar ne zo aka sai masa dubu bakwai ya je ya samu a waje dubu biyar ne sai dawo sa shi cewa ko dai ka karɓi dubu biyar ka dawo da dubu ɗaya ka dawo da dubu biyu na ko ko ba dubu bakwai na ka faru, yana da khiyar to amma sai da sharadi khiyarul ghadr sai da sharadi sai da sharadi kamar yadda wani wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya ciniki ba ko shi ne ciniki ana wato ana cutarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa diyar da kai ciniki ka ce la khilaba hmm? la khilaba ai la khiyana babu ha'inci a cikin wannan ciniki babu dukan hanci wannan kalmar da zai faɗa bi masabar shar a matsayin shar'i kamar ya ce ne in na in yadda bayyana cewa ka cuce za a warwa ce ni to amma ka ga sai ai an san shari'a shi ya sa in ake so a karanta babin mu'amala, domin mutane san yadda ake shari'a kar ya zama to cewa domin shari'a ce za ta tsare haƙƙin mai saye da haƙƙin mai sayarwa ba za a cuci mai saye ba ba za a cuci mai sayarwa ba to wannan ina jin bari mu tsaya a nan wajen saboda mu samu mai karatu wannan tambayar sai gobe insha Allah لكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله تعالى يتي قد خلت من قبلكم سنن سنوني سموشي قبانو فسيروا في الأرض ku tafi a فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ku duba ku gani yaya ƙarshen makaryata waɗanda suka karyata annabawan Allah yaya ƙarshen su ya kasance wannan komawa ne ya zuwa ga wato a kisar yaƙin Uhud bayan bayani da aka yi kan riba akan haramcin cin riba da kuma zaburarwa akan wato a gaggawa wajen aikata alkhairi da bayyana sufar wato masu tsoron Allah sai kuma aka sake dawowa ya zuwa ga magana akan ita kissar uhud aka yi mata shimfiɗa da jawo hankalin musulmi kan su rinka lura da wato ayoyin Allah da al'adar Allah a cikin halitta Allah yana da al'ada a cikin halitta a sunan sunnoni jam'in sunna ne asalin ma'anar sunna hanya sunna ko hanya ko ta gari ko ba ta gari ba ko ta gari ko ba ta gari ba hmm. man sanna sunnatan hasana man sanna sunnatan sayyi'a annabi sallallahu alaihi wasallam haka yaji kuma larabawa kamar yadda wani waƙi ke cewa fala tajza an min siratin min sunnatin Anta, tasirtaha fa awwal radin sunnatan man yasiruha kada kai wato kada ka gajiya kada ka ji tsoro akan wata sunna wadda wata hanya wadda ka tafi akai wanda farkon wanda zai yarda da hanyar da ya tafi akai shine wanda ya bi ta tana zuwa kuma da ma'anar al'ada ta mutane wanda magabatansu suka yi suka gadar musu da su min ma'asharin sannat lahum aba'uhum wa li kulli qaumin sunnatun wa imamuha mutane ne waɗanda suke iyayensu sun gadar da su da wato kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u saboda haka anan abinda Allah abinda Allah yake cewa sunnoni sun gabata gabanin ku wato al'umomi halayen al'umomi sun gabata sun wuce kun gani ku yi tafiya a bayan ƙasa ku ga yaya ƙarshen yaya aƙibar masu ƙaryata manzannin Allah ya kasance ma'ana kun zo ku kuna mu'amala da waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah shi? ku duba ku gani duk wanda suka ƙaryata manzannin Allah yaya ƙarshen su ya kasance saboda haka dan kun samu wani dan wato kun gansu yanzu sirrin jaye ku sun samu galaba a kanku ku rinka tunani menene ƙarshen aƙibar zai kasance domin allah maɗaukakin sarki yana da sunna a cikin halittarsa cewa duk waɗanda suka karyata manzannin allah a ƙarshen al'amari su ne suke taɓewa musamman da yake su larabawa suna ganin wato suna jin labarukan al'ummomi waɗanda suke sun karyata manzannin allah kuma suna wucewa ta gidajensu adawa a cikin larabawa, a cikin daular larabawa suke a yaman suke samudawa a samudawa samud mutanen annabu Salim a cikin madainu Salim, suke suna nan a hanyar tabuk kilo 400 daga madina a tafarkin dukkan masu tafiya dukkan larabawan da suke zuwa kasar sham kasar syria domin su yi ciniki sai sun keta ta diyaru samud kamar yadda annabi sallallahu alaihi da zai tafi tabuka sai da ya bi ta diyaru samud yace idan kun je wajen ku wuce ku yi gaggawa ku wuce kuma in kuka zo garin mutanen da Allah ya fushi a kansu kada ku shiga face kuna kuka ko kuna kirkiro kuka saboda ku tuna cewa waɗannan mutane da suka saba ma manzannin Allah Allah ya wato Allah ya garkake su da azaba haka zalika akwai ashabul aika mutanen annabi shu'aib su ma suna nan a kasashen larabawa duk ana wuce su a hanya haka kuma akwai ashabul ras duk waɗannan a cikin kasashen larabawa suke malamai suka ce a cikin wannan ayar akwai zaburar da al'umma akan a karanta tarihi domin shi sai fil ard tafiya a bayan ƙasa nau'i biyu ne akwai tafiya hissiya shine ka tafi zahira akwai kuma tafiya ta ma'anawiya shine tafiya wanda zaka sami ilimin da tafiyar za ta baka ilimin da zaka samu a cikin tafiyar ba tare da kai tafiyar ba ta hanyar karatu ko neman labarurruka shine karatun tarihi in ka karanta tarihi ko baka je ƙasar samudawa ba zaka san abin da ya samu samudawa saboda haka karatun tarihi abu ne wanda yake ana son a san shi domin me manufar karatun tarihi domin kai izina ka san yaya sunnar Allah take sunnar Allah yana da sunna yana da al'ada wadda ba ta canzawa shine cewar zai rinka jarabar mutane da ibtila'i iri-iri bayansa ya rinka jarabar su da tsanani wata kuma ya kuma ya jarabe su da sauƙi amma ƙarshen al'amari kyakkyawan aƙiba tana daga mutanen kirki mummunan aƙiba tana da miyagun mutane idan ka tsaya ka karanci tarihi ta wannan fuskar abin da zai bayyana gare ka kenan in ka samu wannan ilimi ka samu ilimi mai tarin yawa a cikin tarihi shi yasa ake karatun tarihi domin a samu wannan ilimi, domin ka san ya za ka yi ta'amuninka da yau ya kuma za ka shirya gobanka in ka lura da abin da ya faru a jiya ka lura da sunnar Allah a cikin mutane ka lura da sunnar Allah tare da al'ummomi wanda suka gabata amma yawanci karatun tarihi ana shigar da ana shigar da aƙida a cikin karatun tarihi ko wanda mutane sai su sa su wanda suke wanda suke duban tarihin duniya ta mahangar aƙidar gurguzu sai su nuna kan cewa gabaki ɗaya tarihi sunnar Allah a cikin tarihi sunnar gurguzu ce ko yaushe rigima ce ake yi da ma'aikata da masu hannu da masu jari rigima ce tsakanin ma'aikata da masu jari ta ma'aikata za su zo su samu su halaka masu jari su kafa daula irin tasu wadda shine ainihin kimmar daula da za a iya samu a baya a rayuwar ɗan adam yan jari hujja su ma su kawo tarihi ta fuskarsu yahudawa a cikin tarihi in ta tashi nuna tarihi su ne su nuna kan cewa su ne sha'abullahi mufta bayan Allah waɗanda Allah ya zaɓa ta ka suke ganin tarihi ta ka za su rubuta ta ka za su rinka fassara duk abin da ya faru ta tarihi to amma fassara sahihiya ta tarihi shine in ka ɗauki mahangar tarihi ta fuskar ka gano mecece a lahil alkauniya alƙadariya mecece sunnar Allah a cikin halitta wadda ba ta canzawa wajen yadda yake ta'amuli wajen yadda wato aƙibar al'ummomi suke a cikin rayuwar nan menene yake tabbatar da mulki menene yake gusar da mulki menene yake kawo nasara menene yake kawar da nasara menene yake kawo kyakkyawar akiba menene yake kawo mummunar akiba menene yake sa mutane suke barin menene yake sa ake madalla da mutane menene yake sa ake Allah wadai da mutane to idan mutum ya karatun tarihi abin da zai gani kenan in ya yi tafiya daga baya bayan ya san tarihi ya yi tafiya sai ya zama to mu'ayanar tafiya din ta ƙara masa wannan ilimi in ku bai yi tafiya ba karatun tarihi ya ishe shi ya wayato yayi izina da abinda Allah ta'ala ya umarni da shi a wannan ayar kan cewa fasiru fil ard ku tafiya a bayan kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin ku duba ku gani yaya aqibar makaryata waɗanda suke karyata Allah da manzanninsa yaya ta kasance na'am wa بيان للناس وهدى ورحمة وهدى Allah Ta'ala ya ce, يتي هذا بيان للناس wannan alkur'ani bayani ne ga mutane wato bayani ne yayewar al'amura ne albayan shine alkashi yayewar abubuwa ne bayyana gaskiya da bayyana bata bayyana daidai da bayyana kuskure bayyana shirya da bayyana bata bayyana amfani da bayyana cuta shine alkur'ani wa hudan da kuma shiriya shine abin da zai kai mutane ya zuwa ga abin da zai amfane su a duniya da lahira abin da alkur'ani yake kenan wa mau'iza da kuma wa'azi abin yake zai ba abinda yake akwai ban tsoro a cikin sa lil muttaqina ga masu tsoron Allah wato alkur'ani shirya ne da wa'azi ga masu tsoron Allah wanda ba sa tsoron Allah shi alkur'ani ba zai zama to musu wa'azi ba domin aka karanta su in aka karanta musu ayoyin Allah sai su ce ma za ƙara alifa menene yake faɗa yanzu wani nazil min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu na illa khasara muna saukar da abubuwa a cikin alƙur'ani wanda yake a cikinsa akwai rahama da waraka ga muminai amma su ku azzalimai baya ƙara musu komai sai asara to shi alkur'ani sai ka zo ka sai ka zamanto cikin masu tsoron Allah sannan zai zamanto maka wa'azi amma in banda haka sai ka ga mutane a karanta musu ayoyin alkur'ani bai taɓa zuciyarsu ba wannan ba wani abu ne yake kawo wannan ba illa saba ma Allah mummunan akibar zunubi mummunan akibar saban Allah shine zuciyar mutum ta kekashe ya zama to wa'azin alkur'ani ba zai tsoratar da shi ba abinda Allah yake tsoratar da mutane da shi a cikin alkur'ani shi ba zai tsoratu ba shi yasa ne Allah madaukakin sarki ya zargi yahudu bayan sun ga ayar Allah yace kuma qasad qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahdudu min khashyati llah kaga wanda yake ya ga ayoyin Allah bai tsorata ba to zuciyarsa ta fi dutse ke kashewa domin shi kansa dutse yakan tawarwatse yakan tsatsage saboda tsoron Allah inda za a saukar da alkur'ani a kansa to amma zuciyar dan adam idan ta ƙeƙashe saboda saban allah maɗaukakin sarki saboda rashin ganin girman allah sai ya zama zamanto dukkan wa'azin da ke cikin alkur'ani ba zai amfane shi ba wannan shine babban abin gudu wannan shine babban abin da muminai suke jin tsoro wato kekashewar zuciya abinda kuma yake kawo shi yawan saban Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu wato zukatan nasu sun yi sun yi tsatsa saboda abin da suka kasance suna tsorotawa na sabon Allah domin shi mutum ya saba ma Allah sai wata wato dugo sai wani dugo baki sai ya zo ya rufe zuciya in ya tuba in ya tuba ga Allah sai a wanke ta zamanto tana zuciya kamar madubi take to idan ku bai tuba ba haka zai tabbata a wannan wajen in ya sake wani zunubin sai ya sake a sake samun wannan dugo baki din har sai ya to zuciyar gaba ki dai babu sauran haske hasi ya zamanto zuciyar babu sauran haske to shi ne wanda Allah yake faɗa rana ala qulubihim ma kanu yaksubun yayin da zuciyar ta to haka she ta to ke kasassar zuciya ba za ta ji gaskiya ba ba za ta ga gaskiya ba ba za ta faɗi gaskiya ba to wannan zuciya shi ce ba ta amfana da alqur'ani to shi yasa ne a lalle babban abin da yake wajibin mu dinga kokarin wato tsarkake zuciyar mu daga sabon Allah madaukakin sarki abin da ka san sabon Allah ne kada ka ganganta saba kada ka ganganta saba ma Allah da gangan ka san wannan abin bai halatta ba ka je ka kutsa masa da gangan ka san kana saba ma Allah in kuma ka yi wannan ka tuba ka koma ya zuwa ga Allah kamar yadda muka karanta a cikin karatun mu jiya to sai alqur'ani ya zamanto maka shiriya ya zamanto maka wa'azi amma yayin da ya zamanto alqur'ani ba zai zamanto maka wa'azi ba to duk wa'azin duniyar nan ba zai amfane ka ba duk wa'azin duniyar nan ba zai amfane ka ba Allah ya kiyashe mu ولا تهنوا ولا تحزنوا الأعلون إن كنتم مؤمنين الله تعالى يتي ولا تهنوا kada ku karaya ku kada ku raraya kada ku karaya rauni alwahan ma'anarsa rauni inni wahana al'azmu minni kashina yayi rauni ya Allah ma'ana yana ishara da tsufa annabi zakariya to alwahanu shine ma'ana kada ku zamanto raunana ku karaya wala ta hazaru, kada ku yi bakin ciki ku damu saboda kun ga abin da ya sami wato kada ku yi rauni saboda ganin abin da ya same ku na karewa da rashin samun nasara kada ku yi bakin ciki saboda ganin abin da ya samu ga makiyanku na samun rinjaye a kanku wa 'an a alam ku ne maɗaukaka in kuntum mu'minin inda kun kasance mu'mini wannan ayar ta sauko ne a ƙarshen yakin Uhud yayin da abin da ya samu musulmi ya same su to sai Allah ya ce wala tahinu kada ku karaya wato karayar a nan wajen raunin da ake nufi kada ku yi abin da zai karya muku zuciya ya sanya ku ku zauna kuna ta juyayi kuna ta bakin ciki ku tsorata ma'anawiyar ku ta karye ƙarfin zuciyarku ya karye ya zama to ba za ku iya sake miƙewa ba bayan kun fai ku samu ya asu ku ɗeba hasu ku ɗauka shi ke nan an gama da ku kada ku yi haka to sannan aka faɗa abin da zai rafa a ma'anawiyar wa antumul a'laun ai ku ne na sama in kuntum mu'minin inda kun kasance mu'mini ɗan uwa wannan abin yana da muhimmanci a cikin uslubin alqur'ani alqur'ani dukkan abin da yake karya karafin ɗan adam to alqur'ani maganin sa yake shi yasa Allah ta'ala ya ce alqur'ani inna magani ne a yanzu kun san cewar mutane suna kashe dubunnan kuɗi domin su je wai su yi taron ƙara ma juna sani a kan abin da zai ƙarfafa musu zai ba su ƙwarin gwiwa a rayuwa bitar ƙwarin gwiwa motivation abin da zai zaburar da mutum domin mutane sun gane a cikin harkar duniya a cikin harkar duniya ma babu abin da yake sa wa mutum karaya babu abin da yake sanya wa mutum ci baya irin karaya da ɓacin rai a kan. wato tasgaro da ya samu a rayuwarsa in ya samu tasgaro ya to ya kare ba zai iya sake ba zai iya sake miƙewa ba ko ka kasuwanci ne ya samu wata mummunan asara shikenan sai ga ya rushe ba zai sake miƙewa ba yawanci ba wai asara ce take sanya shi ya kare ba a'a zuciyarsa ce take karewa sai ya to ya kare kamar kamar masu karatu ba wai faduwar ce take sanya su suke zamantowa mutum ya rasa mutum ya zamanto ya lalace ya lalatar da karatun nasa ba bai sake miƙewa ba dan ya dan ya faɗi jarabawa ba wai rashin iya karatun bane a halin zuciyarsa ne saboda haka <clears throat> ganin wannan ɗan adam a ƙoƙarinsa da yake yi na samun makansa abinda zai zamanto maslaha a gare shi shine ake fitar da dabaru hanyoyi yadda za a zaburar da mutum yayin da ya zamanto kan cewar ya samu karaya ya samu kunci ya samu damuwa da za ta hana shi ya zaburin ci gaba da neman nasara a cikin rayuwarsa shi sa za ka ga har waɗansu ƙwararru ake da su wanda kafin ka je bita su ma sai ka kashe dubunnan kuɗaɗe akwai wanda za ka ga sun yi in sun shirya wanda zai je cikin irin wannan taron bitan sai ya biya wajen dubu ɗari ko dubu ɗari uku na naira za a sanya shi je kwana biyu kwana uku a koya masa yadda za a zaburar da shi yadda za a yi motivating ɗinsa to gashi muku in dai kana karanta alqur'ani da tadabburi baka buƙatar wani bita alqur'ani zai zabrar da kai Allah yace wala tahimu kada ku karaya don kun ga kan cewa yanzu kun yi don kun ga kan cewa kun kare don kun ga kan cewa ba ku samu nasara ba wala ta kada ku kada ku kunci don kun ga makiyan ku sune a saman wannan Allah ya kawo shi domin jarabawa domin hikima wa antumul a'lam ku ne madaukaka in kuntum mu'mini wato ku samu ku itikadi cewa in dai matsawar kuna cikin imanin nan kuna da imani da Allah to ku ne fa ku ne a sama ku ne a sama domin musulunci shine a sama kaga a cikin nan wajen sai Allah ya ba su sifar da ya ba wani ya ɗaya daga cikin karamar da Allah ya yi mu'minai ya sifanta su da abin da ya sifanta annabawa da shi Allah ya ce ma annabi Musa innaka an qulna lahu qulna la takhaf innaka antal a'la muka ce ma annabi Musa kada ka ji tsoro kai ne maɗaukaki yayin da masu sihiri suka zo suka yi barazana suka zubar da kayan sihirinsu waja'u bi sihirin azim suka zo da sihiri mai girman gaske Allah ya ce la tahab kada ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne a sama domin daga ka tsorata shikenan abokin gaban ka ya samu nasara a kanka amma kada ka yadda domin abin a cikin zuciyake a zuciyake ka raya wato jarinta a zuci take kamar yadda yake kuma ragwanci da karaya a zuci take akwai wanda yake tun kafin a je fagen fama din an gama da shi an ci shi a yaki saboda tsoro akwai wanda yake kuma ana fagen faman ana fagen faman an kashi an ji masa ciwo a zahiri an yi nasara a zahiri an yi galaba a kansa amma an san ba a ci shi da yaki ba tunda an san bai karaya ba zai dawo gobe kuma in ya dawo goben karshen ta shine zai zamanto a sama to haka ake so musulmi ya zama Allah ya ce ma annabi Musa kada ka ji tsoro kai ne madaukaki to nan ma kuma Allah ya ce ma muminai kada ku kada ku bakin kada ku kare kada ku bakin ciki ku ne a sama inda ku kasance muminai a cikin wannan akwai zaburar da musulmi kansa zunci sifofin imani wato imani shine zai bamu wato shine zai bamu dalilin zamantowa zababbun Allah dalilin samun ɗaukaka a bayan ƙasa ba kalar mu ba ba tanadin mu ba ba ba ba kabilar mu ba ba wani abu namu na duniya ba a'a imaninmu da Allah madaukakin sarki imanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da riƙewarmu mu da kuma wato kisalul iman ta wato ayyukan imani waɗanda aka koyar da mu a cikin addinin mu ba yawa ba na'am in yamsaskum qarhun فقد مس القوم قرهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء كذا ويتخذ من ta'ala ya ce in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu idan rauni ya shafe ku a wannan yaƙi na Uhud an kashe muku saba'in da an kashe saba'in da hudu daga cikinku faƙad massal ƙauma ƙarfin mithlu to ai su ma mutanen rauni kwata rauni mai kama da shi ya same su an kashe saba'in a yaƙin badar nasu an kama an ribace saba'in a yaƙin badar kamar yadda kuma yanzu aka kashe saba'in to su ma an kashe musu saba'in in rauni ne a gare ku su ma sun yi rauni Watilkal tilkal ayyamu hakanan ranakun waɗannan su ne ranakun wato na sunnar Allah yudawiluha bainan nas muke jujjuya su tsakanin mutane wal ya'lamu Allahu alladhina amanu Allah yayi haka ne li ya'lama alladhina amanu domin Allah ya bayyana a ilimi na bayyanawa bayan Allah ta'ala ya riga ya san wannan a ilimi na gaibu wanda yake sanin Allah sanin Allah ba abu ne wanda yake iktisabinsa ba ba yanzu ne zai san shi ba Allah ya riga ya san wanda suka yi imani amma domin Allah ya bayyana su ya zamanto abin da ya sani din ya bayyana ga kowa cewa su wane ne muminai wa yattakhidha minkum shuhada kuma domin Allah ya riki shahidai daga cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya san azzalimai yayin da aka gama yakin Uhud an ji ma muminai ciwo an kashe saba'in an yi ma daga cikin su rauni saboda haka wannan ya sanya musu raɗaɗi a cikin zukata sai Allah maɗaukakin sarki yake lallashin su yace in yamsaskum qarhu idan kun yi rauni a wannan marar in rauni ya zo ya shabe ku faqad masal qawma qarhum mithlu su ma waɗannan mutanen da kuke yaƙa sai aka kira su alqaw da allil ahad su mutanen su ma rauni ya shame su kuna da ranar badar ballantana ma a ranar badar ba ku da yawa sun ninka ku ninki uku amma kuka yi musu rauni raunin da har ya fi raunin da suka yi muku yau sannan ya ce wa tilkal haka nan ranakun halittar Allah su ha bainan nasu muna jujjuya su tsakanin mutane yau lafiya gobe ba lafiya yau ɗaukaka gobe kaskanci yau wadata gobe talauci wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa wanda ya san wannan sai ya zauna lafiya wanda kuwa bai san wannan ba to idan ƙarin Allah ya zo ba zai karɓi ƙari ba domin bai yadda a cewa ana samun ana samun tawaya ba domin sau da yawa nasara tana zuwa a cikin wato rashin nasara ne lafiya tana zuwa a cikin rashin lafiya ne wadata tana zuwa a cikin talauci ne kaga abu zahiri talauci ne sai ka gudu ba ka so ba za ka karɓe shi ba alhali yayin da kake gudu daga gare shi daga wadatar kake gudu to amma in ka san sunnar Allah ka yadda cewa kamar inda Allah ya jarabce ka da nasara zai jarabce ka da rashinta kamar yadda Allah ya jarabce ka da wadata zai jarabce ka da rashi kamar yadda yau kai ne maɗaukaki gobe kuma ka zama to makaskanci kai da da wannan to sai ka zauna lafiya sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar maka da ɗauka ya baka kyakkyawar akiba shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin wannan hatta a cikin abu wanda bai kai ya komo ba sai ya fitar mana da darasi akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata taguwa ba a tsere mata ba a tsere mata wajen wajen abin wajen wajen sukuwa wata ran ana cikin haka sai ga wani ba kauye balaraban kauye ya zo da taguwarsa da aka yi tsere sai ya tsere ma kasuwa hankalin sahabbai ya tashi ransu ya ɓaci suka yi bakin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya dame shi yace haqqun ala allah Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wa haƙƙi ne akan Allah babu wani abu na duniya da zai ɗaukaka sai Allah ya kaskantar da shi sai ya nuna shi ƙasa yake to kaga wannan sanin sunnar Allah ne to ka san sunnar Allah a rayuwarka sai ya zama kan cewar ka yi rayuwa ta karama wali ya alama Allah ta'ala ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas hakanan waɗannan ranakun suke na halittar Allah muna jujjuya su tsakanin mutane annas anan dukkan jinsin mutane wato ba wai kawai ku musulmi ba ko kuma su makiyan musulmi a'a haka take a cikin a cikin tarihin bashariya bi ajma'iha shi yasa ne yayin da Abu Sufyan ya wajen Hiraqal sarkin Rumawa a Syria Hiraqal ya tambayi Abu Sufyan yace hal kana bainakum wa bainahu qital shin akwai yaki tsakaninku da shi yace kaifa kana bai bainakum yaya yaƙi ya kasance yaya yaƙin da kuke tsakaninsa? yaya ya tsakanin ku da shi yaya kasance Ya ce, alharbu Bai na nasi minhu na lalumin huwa ya lalumin na. kamar kamar kamar ɗiban guga ne kamar jan guga ne wata ran yayi nasara kan wata ran mai nasara akan sa yace kadhalikal anbiya tubtala wal aqibatu laha haka annabawa Allah suke ana musu jarrabawa amma ƙarshe su ne za su samu nasara to da kada ku rudu kan cewa yau kun ga kun samu a kansa wata ran ya samu nasara a kanku ku ɗauka kan cewa abin haka zai tabbata a'a ƙarshen al'amarin nasara ga mummune ne nasara ga manzannin Allah ne to shine nan Allah yake cewa tilkal ayyam haka nan waɗannan ranaku na Allah suke nudawiluha bainan nas wal ya'lamu Allahu alladhina amanu domin Allah ya bayyana waɗanda suke muminai al'ilmu a nan abin nufi ba wai cewa yanzu ne Allah zai san suwaye muminai ba domin Allah ya riga ya sani fi sabiq ilmi domin ilmin Allah azali ne ilmin Allah ya riga ya san abin da kowa zai yi cewa wannan lokaci da Allah zai bayyana suwaye muminai na gaskiya masu imani tabbatacce sannan kuma wa yattakhidha minkum shuhada sannan ya riki shahide daga cikin ku za a ɗauki shuhada ne a kashe za a ɗauki shuhada har guda saba'in idan ba a yi muku rauni ba hmm? in ba a yi muku rauni ba ta za a samu shuhada shuhada mu a wajen rauni ne amma a wajen su shuhada a karama ce daga Allah a wajen Allah istifa'i ne zaɓi ne domin Allah ya tanadi daraja wadda ta dace da ashuhada a cikin nan Allah maɗaukakin sarki sai ce wa yattakhidha ya riki domin ya ishara da cewa ita martabar shahada istifa'i ne ɗaukakawa ne zaɓi ne na Allah zaɓi Allah yake ya ɗauka daga cikin mutane wanda zai ba su wannan daraja ba musiba ba ce wadda take shafan mutane ko da ke faɗowa a'a zaɓi ne istifa'i ne kuma ba za a samu wannan istifa'in ba sai an yi ma musulmi rauni mu za mu kuka an yi mana rauni kamar yadda ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ga abin da aka yi hamza ibn Abdul abdulmuttalib ya yi baƙin ciki akan abin da ya samu hamza ya ce wallahi da ba wato yar uwar hamza yar uwar yar abdul muqtali da ba dan kada ta yi rauni ba da ba dan kada ta karaya ba da ya kyala hamza ya zamanto namun daji da tsuntsaye sun cinye jikinsa ranar alkiyama allah ya tayar da shi daga cikin daga cikin wato tumbin namun daji daga kuma cikin wato tsuntsaye akan cewar wannan gashi abin da aka yi masa saboda allah allah maɗaukakin sarki ya san irin abin da zai wato Allah maɗaukakin sarki ya cika masa darajarsa ta shahada duk wato bakin cikin da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ne yadda ake Hamza ya faɗi wannan amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba Ya yi kuka akan shuhada a Uhud akan abin da ake musu banda Hamza ga irin su Mus'ab ibn Umair da su Anas ibn Nadar da sauransu waɗannan dukkaninsu shuhada ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ne musu shaida kuma Allah ta'ala ya saukar da sura aka ya saukar da ayoyi akan su yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kamar yadda ayar za ta zo a cikin wannan sura saboda haka ba zai yiwu a ɗauki shuhada a cikin al'umma ba sai mun ga kan cewar kamar an yi mana rauni ne rauni aka yi mana musulmi to amma kuma a wajen Allah da wajen su shuhada wajen shuhada karama ne wajen Allah kuma istifa'i ne zaɓi ne nasu yanzu kamar kamar yanda mu duba mu ga irin abin da ya samu al'ummarmu da mutuwar malam jafa domin daraja ce da ba za a same ta ba sai da wannan mikin hmm? akwai abu na izza da ba za ka same shi ba sai da kaskanci hmm? akwai abu na buwaya da ba za ka same shi ba sai da raɗaɗi hmm? ash-shahada martaba ce an ce ma ash-shahidu shahid saboda yana shaida da gaskiyar sa tsakaninsa da Allah cewa ya tsaya akan al'amarin Allah har aka kashe shi akan wannan saboda haka mutuwarsa ta zamanto shaida gare shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ranar alkiyama sai a tashi shahid a cikin jini a cikin jininsa kamar yadda yake jina kamar yadda ya mutu ya mutu jina jina ranar alkiyama haka zai tashi jina jina da shi al-lawnu lawnu dam war rihu rihul misk launin jini ne amma kanshin kanshin turaren miski ne ba zai tashi da kanshin gulando ba sai a ganin su sai a rinka jin ƙanshin musu haka hada za su tashi ranar alkiyama da duk wanda ya mutu akan da'ar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda ya wanda ya mutu a filin Arafa yace la tuhammiru wajha wa la tuhannituhu wakfunuhu fi thawbayhi fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya kada ku rufe fuskarsa kada ku sanya masa irin turaren nan da ake sanya wa mamaci bayan ya mutu a jikinsa ko alkafaninsa ku binne shi a cikin tufafinsa domin za a tashe shi ranar alkiyama yana labbaik Allahumma malabbai domin a wannan halin ya mutu to wannan hikima ce babba hikima ce babba da Allah maɗaukakin sarki yake kawo wannan jarabawa ta tsanani ga musulmi a cikin tsananin sai ya zaɓi kuma mumine bayan ya bayyana suwaye mumine na gaskiya domin waɗanda ba mumine na gaskiya ba ba za su bayyana ba sai lokaci munafukai ba za su jure ma wannan ba daga sun ga wannan shikenan sai ka ji sun so mu bayyana kafirci ina nasarar da aka ce an bamu rudin mu kawai aka yi ma adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Allah da manzansa rudi kawai suka rudin mu kawai suke. to sai da irin wannan sannan wani irin waɗannan abubuwa za su bayyana wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son azzalimin wal yumahhis Allahu alladhina amanu kuma domin kuma domin Allah ya tace waɗanda suke muminai ya tsarkake su wannan tacewar mataki biyu ya tace su daga zunubansu domin duk wani tsanani da ya sami mumini ko da su karkaya ne Allah zai gafarta masa zunubansa da shi saboda haka yayin da Allah ya kawo wannan miki ya kawo wannan raunin a gare ku tace ku yake daga wato zunubanku da miyagun ɗabi'unku da abubuwan da suke nisanta ku da Allah wanda idan Allah ya muku wannan sai ya kusantar da ku ya zuwa gare shi tsarkakewa ta biyu ya tsarkake ku daga munafukai domin munafukai idan tsanani ya zo ba za su tsaya ba saboda haka wannan sai a gane wane ne mumini na gaskiya wane ne munafiki domin munafukai suna tare da musulmi ba a gane wane ne na gaskiya wane ne wane ne mumini na gaskiya wane ne ba na gaskiya ba sai irin wannan jarabar waɗanda suke ba muminan gaskiya waɗanda suke munafukai sai kaga an san su daga irin furucin da za su rinka yi furucin da za su rinka yi sai a ce a ah, ashe wani muna tare da shi ashe dama abin da ya kula a cikin zuciyarsa kenan ashe dama duk maganar da yake yi Allah Allah duk a baki ne to sai irin wannan jarabawa ta zo sannan za a gane wannan shine tamhis din tamhis iri biyu wal yumahhis Allahu alladhina amu at-tamhis shine at-tanqiya tacewa kamar yadda za ka sanya wato gasara a cikin kamar yadda za ka sanya kulli a cikin wato rariya ka tace dusa ta tafi ka zubar da ita shi kuma ita kuma ainihin gasar da za ta yi amfani ta shiga cikin tukunya wanda za a yi gasar koko da ita to haka Allah ta'ala yake kawo wannan rariya ce irin wannan mikin da wanda yake za ta tace muminai ta kyale kuma munafukai waɗanda yake ba masu gaskiyar imani ba su bayyana ga kowa a san kan cewa waɗannan ba sa tare da muminai wal yumhis Allahu alladhina amanu wa yamhaq al-kafirin kuma Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki ya halakar da kafirai domin kafirai za su halaka ta yaya kafirai za su halaka gashi an kawo miki da ya jarabci muminai ta yaya kuma wannan abin zai zama to halaka ga kafirai wannan zai zama to halaka a gare su saboda za su ɗauka kan cewa ai tunda wannan abin ya faru mun gama da su mun gama da su mun yi nasara a kansu alhali ba su ba za su fahimci kan cewa jarabawa ce ba ba za su fahimci kan cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ba ba za su fahimci kan cewa wal aqibatu lil muttaqin ba duk ba za su fahimci wannan ba saboda haka sai izza dauke su bil ithm sai su sake sai su sake tasowa su gangami su to ce za su sake farma muminai a lokacin nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya zabtare su ya halaka su ila jahannama wa bi'sal masir wannan sunnar wannan ayoyin duk bayanin sunnar Allah tabaraka wa ta'ala ce na'am am hasibtum an tadkhulul jannata wa ma ya'lamu Allahu alladhi جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين كبري كبر والننزلشي أم حسبتم wannan balce lil ibrar da ta kunshi kuma istifham ku bar wannan zance shin kuna tsammanin za ku shiga cikin aljanna ne walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum alhali Allah bai riga ya bayyana suwaye masu jihadi daga cikin ku ba suwaye masu yin jihadi a cikin ku mu'minai wa ya as-sabirin kuma alhali Allah bai bayyana suwaye masu hakuri ba masu sabr ba wato kuna tsammani dan kawai kun ce mu musulmi ne shikenan sai Allah ya kyale ku a haka ba tare da ya jaraba ku ba aljanna haka za ku shige ta da sauki ba tare da an yi jarabawa ba wannan ayar akwai masu kama da ita da yawa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne alhali irin kwatankwacin abin da ya zo ma waɗanda suka gabace ku kuma bai zo muku ba menene ya zo musu masatumul ba'sa wa barra tsanani da cututtuka ya shafe su wa zulzilu aka girgiza su da tsoro hatta ya ƙola rasulu wallazi na amanu mata nasarullah har sai da manzo tare da muminai suka ce yaushe nasara Allah za ta zo wato tsananin ya kai da har wato suna ganin cewar nasarar Allah suna ganin nasarar Allah ta yi nisan zuwa to wato kuma kuna tsammanin za ku za a za ku shiga aljanna ne haka a kyale ko ba yi muku wannan ba sai a yi shi yasa muminai yayin da aka zo yakin ahzab aka ba su suka tsorata suka tsorata tsanani ya tabbata ya hau kansu ga tsoro ga sanyi ga rashin abinci ga iska ga duhu sannan kuma ga tsoron makiya suna ganin sun yi gonarar zai tsare su daga makiya sai ga waɗansu ba suna hutsawa cikin gonarar suna hawa musu to a lokacin nan muminai sai suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu ai wannan shine abin da Allah da manzansa suka yi mana alkawari cewa ba za a kyale mu haka ba sai an jarraba mu to wannan shi ma shine kusan cewa wannan sunnar Allah ce ya ku mu'minai akan ku cewa dan ka ce imani ba za a kyale ka ba sai Allah ya jarraba ka ahsiban nasu an yaqulu am an yutraku an amanna wa hum la mutane suna tsammanin za a kyale su ne don kawai sun ce mun yi imani ba za a jarabce su ba walaqad fatanna alladhina min qablihim tabbas mun jaraba wanda suka gabace su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah ya bayyana waɗanda suke masu gaskiya ya bayyana waɗanda suke makaryata saboda haka kada ku tsammanin za a kyale ku don kawai kada ku tsammanin za ku shiga aljanna haka kai, ba tare da Allah ya jaraba ku ba domin ya bayyana suwaye mujahidina na gaskiya kuma suwaye masu cimma daraja as-sabiri masu hakuri shi as-sabirin ɗaya daga cikin sifofin ihsani ne ya ɗaya daga cikin sifofi na ihsani ba za a san waye mai hakuri ba sai an jarabci mutum da tsanani shi ne za a san cewa wannan ya yi hakuri amma yayin da ka zamanto kai Allah bai jarabce ka ba ba za a san cewa ko kai mai haƙuri ne ko kai mara haƙuri ba saboda haka dole sai da haƙuri kuma sunnar Allah ce cewa nasara ba ta zuwa sai da haƙuri da ku nasara ba ta zuwa sai da haƙuri dole sai an yi jarabawa domin sai jarabawa ce za ta bayyana mai haƙuri wa annan nasara ma'a nasara tana tare da haƙuri saboda haka in babu haƙuri babu nasara to ba za a samu haƙuri ba ko sai an yi jarabawa sai tsananin ya saboda haka yayin da mutum tsanani ya zo ka zabura ga irin waɗannan ayoyi ka tuna su domin ya zamanto ka ya ka nuna ma Allah kan cewa kai kana cikin asajiri dama abin da Allah yake so ya nuna ma bayin sa ya bayyana kenan ga bayin sa na'am wa laqad kuntum كنتم al-maut min قبل an تلقوه فقد رأيتم Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce a walaƙad kuntum tamannawna al-maut yana kwaban su muminai yayin da ya zama tokan cewa abin da ya same su na darewa da gudu ya zo ya same su ce to ku ne fa da ku kasance kuna burin mutuwa kuna burin a zo a gabza yaƙi waɗanda ba su je yaƙin badar ba suna cewa allah ya sake kawo mana rana da za a haɗu tsakanin musulmi da kafirai mu nuna ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi irin abin da zamu shine kad kuntum tamannawna al-mawt kun kasance fa kuna burin mutuwa faqad min qablu an talqahu kafin ku haɗu da shi kuna cewa a zo a gabza a zo a yaƙi wala faqad ra'aytum to gashi kun ga kun ga mutuwar kiri kun ga yaƙi wa antum tanzurun kuna ganin sa da idanu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al-adu kada ku yi burin haduwa da abokin gaba wasallallahu al-afiya ku roki Allah afiya Allah yace sai yayi jarabawa zai san masu gaskiya ko duk da haka ku roki Allah Allah kada kai mana jarabawa ba san ta ake ba kana so ka nuna ma Allah cewa kai ka isa ne ko zuciyarka ta isa ta ta jimirin dauka a'a wasallallahu al-afiya fa idza laqitumuhum mutu in kuka haɗa abokan gaba to ku dage kada ku gudu wa alamu anna aljanna ta dhilali suyu ku sani cewa aljanna tana ƙarƙashin inuwar kan cewa wato da yakin da za ku yi da kan da sarar wuya da za ku yi da kan sakali akan neman ɗaukaka addinin Allah da shi ta hanyar nan ne za ku shiga aljanna amma kafin yakin kada ku zamanto ku kenan kullum ku ce to a zo abin ku rinka burin haɗuwa da abokan gaba ba a son yaƙi yaƙi farkon yadda yaƙi yake bayyana kamar yadda larabawa suke cewa kamar budurwa ce kowa in ya gani yana sha'awa amma yayin da ya zo yayin da ya zo ya tabbata ya shiga cikin mutane to sai ta zamanto kamar tsohuwa wadda take mai wadda take mai abin nan a haƙoranta duk sun zube mai mamul-mamul ba wanda yake son ya ganta ba ballantana a ce Shi ne zai aure ta to haka yaƙi yake kafin ya zo sai ga ana ta cewa a zo a yi a zo a yi a zo a yi a shirya jihadi jihadi jihadi sai ya zo tukuna sannan kuma ka ga ana ta abin nan masu lokewa na lokewa shi ne nan Allah maɗaukakin sarki yake zargin musulmi wato yake kwaɓan musulmi akan abin da suka yi na rinka burin da suke yi kan haɗu da wato su haɗu da abokan gaba gashi kuma sun sun haɗu tare da su ɗin ga kuma abin da ya faru shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi mana wannan wato matashiya cewa kada mu rinka yin haka kada mu rinka yin haka domin yawanci waɗanda za a ga suna azarbabi ɗin nan suna azarbabi akan yin wani abu su ne kuma daga zarar daga zarar jarabawar ta zo su ne farkon wanda za su wanda za su juya baya wal iyadu billah domin yayin da kake burin wannan kamar kana cewa Allah na shirya ka zo ka jarabce ni ka zo ka yi min jarabawa to ina kai ina fuskantar Allah ina kai ina kalubalen Allah wa ya kai ina kalubalantar Allah nas'alullaha salamata wal afiya fi dinina wa dunyana وآخرتنا اللهم آتنا في أسماعنا اللهم آتنا في أبصارنا اللهم آتنا في قلوبنا اللهم آتنا في أهلنا اللهم آتنا في ديننا اللهم آتنا في أولادنا اللهم آتنا في أموالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكوي آه daga cikin 'yan